a yau shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya ziyarci garin maiduguri da ke jihar borno wanda kuma kasance irin ziyararsa na farko ta rantsar da shi a matsayin shugaban kasan a ranar ashirin da tara ga watan mayun wannan shekara da ya kasance shugaban kasan najeriya mai cikakken iko shugaba bola ahmed tinubu ya samu rakiyar babban ministan tsaron najeriya da kuma mai ba shi shawara na musamman kan harkokin tsaro da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya a filin sansanin sojan saman najeriya da ke nan cikin garin maiduguri da misalin karfe goma sha biyu sara minti biyar da ya samu sarba na musamman da gwajin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum wannan daga nan ya zarce zuwa fadar mai mataba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garba El Kanami inda ya samu tabbaraki daga wajen mai martaban firistin Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da wasu motocin sufuri da gwamnatin Professor Babagana Umar Zulum in ta siya kwanan nan da kuma za su dinga ziga-ziga a cikin jihar shugaba Bola Tinubu ya kaddamar da waɗannan motoci haɗari da bakwai masu amfani da wutar lantarki da kuma iskan gas wanda suka da costa bus 35 da wasu dogayen motoci da ake kira costa masu amfani da gas guda 30 ana da wasu manyan bus bus guda 12 da wasu motocin masu amfani da gas da kuma ke riba mutane 15 guda 10 ana da wasu motocin guda 50 da kuma ke amfani da iskan gas da wasu da su dinga yin tasi-tasi a cikin garin maiduguri guda hudu da suke amfani da wutar lantarki shugaban ya kuma garzi ya zuwa bude taron da ake kira chief of army staff conference da ake gudanar a bariki mai mulare duk shekara. President Bola Ahmed Tinubu ya kara bayani wajen taron sojoji yana mai cewa. The conference has become a firm and valuable tradition. Ya ce wannan taro yana samar da shimfiɗa mai kyau don ya samar muku tunani mai kyau da kuma horo ingantacce don ya sake inganta muku ayyukanku ta hanyar da za ku ci gaba da kare ƙasarmu. mu daga wannan barazana ko na cikin gida ko na waje. Ya ce wannan ƙalubale ne duka muke fuskanta kuma muna fuskanta ne tare da ku kuma wannan kalubale ne da ba zan mika wuya ba a zamana na commander in chief naku dole in samu muku hanya da hanyoyin da za a bi don mu gaman ma sala wannan yaƙi. Let me say something about the tragic of civilian life in Kaduna. Ya ce bari ce wani abu game da wannan hatsarin jirgin sama da ya faru a Kaduna. Ya ce a zaman mana kasa ƙasa muna ji game da afkuwar wannan abu da ya faru a Kaduna game da mata da maza da kuma yara musamman mu waɗanda harkokin tsaro ya taya a wuyan mu. Mu ga irin wannan hatsari na faruwa. musamman ga mutanen da ya kamata mu kare sai an ciki faruwar wannan lamari sosai nan a kare faruwar hakan nan gaba ciko mai janar tofik lagwaja wanda shi ne babban hafsan sojan ƙasar najeriya Yayi bayani yana mai cewa as reduce our personnel's pressing need for suitable living quarters and help the nigerian army's accommodation challenges over the next five years ya ce babban matsalar sojin najeriya su gaba fuskanta nan da shekaru biyar masu zuwa shine batun ci gaba da kulawan sojojinmu da kuma tsugunninsu while existing facilities have undergone extensive renovation across multiple barracks nationwide. Ko da shike yanzu haka an ci gaba da gine-gine ma sojojin mu gidajen kwana a ma daban-daban na faɗin Najeriya. To Mr. President, for complementing our welfare efforts by approving the payment of over 18 billion naira in backlog of group life assurance. Ya ce bari kuma mu mika gode mu ga shugaba Bola Ahmed Tinubu game da biyan hakokin sojojin da suka kwanta dama. Ya ce shugaban ya amince da biyan naira biliyan goma sha takwas ga mu da suka kwanta dama sakamakon yaƙe-yaƙe da suke yi a wurare daban-daban ta har yi sanadin rayuwarsu a cewa babban hafsan sojan Najeriya Major General topic Lagwaja Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.